da yaren su yin sanyi yan zafi jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu da kasancewa a cikin wannan aji mai albarka inda yau ɗalibanmu wanda suke gabanmu za mu koya musu kiwon lafiya a mahangar addinin musulunci kiwon lafiya a mahangar magungunan gargajiya kiwon lafiya a mahangar magungunan gargajiya bisa fahimtar 'yan ƙasar china da turanci ana cewa chinese traditional medicine hikimar wannan wannan makaranta da muka bude shine domin kowa ya warkar da kansa da kansa ka san yadda za ka yi ka samu lafiya ba ma sai ka je asibiti ba mu a kulle asibitoci gaba ɗaya ya zama ba ma asibiti ya zama ba ma cuta duk mun kula da lafiyar mu ciwo baya kama mu likitoci su ta bacci haka muke bukata to in kuna bibiye da mu insha Allah za mu koyar da ku dabaru da hanyoyin da za ka kula da ka ka kare kanka daga kamuwa daga cuta wanda sai in abin ya tsananta ne za ka garzaya asibiti kafin komai abin da nake so ku fahimta a bari mu fara rubutu na farko yau sha uku ko in ce sha hudu ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyu eh, yau muna talata za mu fara bayani akan bayan mun sa 2022 ko nan kuma za mu sa ɗibbul islami islamic kenan a ah, islamic medicine abin da nake so dukkanin masu kallo da sauraro su fahimta kuma su gane a ɓangaren magani masu kallo da sauraro ko ka san da cewa ciwo da magani kishiyar juna ne misali yanzu kalli nan wajen wannan sai mu ce masa sanyi wannan sai mu ce masa zafi ku kalla yin larabci sai mu ce alharru mu ce albardu albardu alharru to dukkanin bayanin maganin da za mu yi shi ne based on waɗannan abubuwa Allah ya sa ku gane duk ina introduction ne ka nutsu don ka fahimci abinda da nake so in nuna maka duk wanda bai fahimci wannan abubuwan ba to ba zai fahimci ma rayuwar duniya gaba ɗaya ba Allah yana faɗa alƙur'ani yana cewa wa khalaqnakum وخلقناكم أزواجا أزواجا وخلقناكم أزواجا حقيقة من halicceku azwajan ma'ana azwajan mace da namiji opposites mace da namiji da halitta Allah haka take sama da ƙasa sanyi zafi cuta magani a rayuwa mutuwa duniya lahira wuta aljanna baki fari da sauransu tun haka ne nan kun ga wakar na kuma wajen ko Allah ya halicci mutane